السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى درجات نبيه تشفي لكم محمد بن عبد الله ina gaishe da mutane gurin na fito kan yi bidiyon mu don naya kawai ba ka ba yi mafa ana mana duwa amma daɗin alkawari cika ali daga nasarawa ka ce kai profesa ne babba kuma kai malamin kimiyya ka bani tambayoyi kwanata kana so in har ina da wannan ilimin da nake faɗa ko kuma ina da wannan sanin da nake faɗa hmm, tambayoyin da ka rubuta ba tambayoyin da ka rubuta ne idatar idan na gaye su daidai tabbas abin da nake faɗa ɗin gaske ne kuma tabbas na yi karatu mai su idan na ba da amsoshi in kuma na kasa yi shi da kanshi je san bare ce ban yi karatu ba amma da nake kai kaina ban kai wannan wuri kuma ce ba da ba mu tambayoyin sai aka tura mana wasu ni kuma na rubuta ta kai tambayan shi na farko mene amfani naman dan adam in ka ci naman dan adam menene zai faru da menene za ka ji yana narkewa da wuri ko bai narke da ba na biyu ramli wani gida ne a cikin ramni wanda in ka yi wa mutum minti biyar ya yi yawa zai iya rasa ransa a cikin ramli wani ramli ne wani gida ne a cikin ramli na har yanzu a cikin ramli wanne ne a cikin ramli yake kwatancewa ya ce za a yi ruwa wanne ne kuma yake kwatance za a yi babban hadari na wuri ne amfani naman kuliya idan kai ci naman kuliya ko kuma ka ci naman kuliya ko kasa an ci kes abinda zai yi a jikinka menene ne za ka ci yana da amfani ko bai da biyar na shida a cikin arsala akwai kaf wannan kaf ɗin ana aiki da shi ta bangaren zobe wayansu suna amfani da shi ta bangaren sadabar na shida na san da su mutu na bakwai ya ce naman angulu yake sai ya tambaye ni a cikin angulu ina ne gun in ka samu ka ci in allah ya sa kana da tsawon rai za ka iya yin shekara biyar ko ciwon kai ba za ka sake duk abin da ya faru da kai da sai daga ubangiji amma kan yi san kwana za ka iya shiya shekaru shekaru ba za ka taba rashin lafiya malaria typhoid mayu iska babu cikin angulu akwai wannan ta wani bangare naman yake wannan in an ci za a yi haka sarkin sunsun kumare na bakwai wani wuri ne a cikin kumare wanda in ka ji ba kai wa 'ya'yanka da jikokin kama ba su talauce na san wannan wurin na cikin kumare na takwas aku mai magana bakin aku mai magana harcin aku mai magana mai na san idan an yi amfani da shi kan me yake aiki na takwas tara guza naman guza fatan guza jelan guza menene amfanin shi menene in ka yi shi za ka ga aini bil aini tambayoyi tara mai gida duka zan amsa shi ko tambayoyi ɗari ne zan amsa shi muhammad ne kuma baran doko takardar rubuta ba zan buɗe alkur'ani duba ba zan buɗe risala fiƙi tik baran buɗe yana kai hmm. aku mai magana harcin shi mun ka samu za ka ɗan nika shi ne kawai ya zama ɗan gari kaɗan ka ɗora kan harcin in ka ce allah ka bani miliyon ɗari kafin na mutu za ka samu allah ka bani biliyon kaza za ka samu allah a yanzu yanzu ina so abu kaza ya faru da wani a yanzu yanzu ina so abu kaza ya yi a yanzu yanzu ina so wani ya mutu a yanzu yanzu ina so wani ya a yanzu yanzu ina so wani ya haukace sun faikun babu je ka dawo harcinsa kaga ɗaya ba na biyu naman ɗan adam idan ka ci ba kana gun yaki ba idan har ka samu ka ci za ka iya kaiwa shekara talatin ko tuntuɓe ɗaya ko kuma abu ya shige ka biyu ko kuma kai da kanka jini ya fita a jikinka da yawa da ba saboda baya narkewa na jarirai kanana shi yake narke amma duk wanda ya kai shekara talatin goma sha takwas in ka ci naman shi bai narke yana maganin ciwon koda amma babban balbalin bala'i ne babu ce gida na sani in ya ce ma ban sani ba na yi mutane a cikin ramli a cikin ramli jama'atul musa idan yi ya kama waje da ikon allah insha allah za ka samu za a samu ruwan sama in allah ya fi na ba ka amsa kai da guza hantan guza maɗacin da yake cikin hantan guza yanzu yanzu ka nemo hatsi hatsi yanzu yanzu ka sa tafin hannunka haka kawai ka ɗan ɗiga eh, maɗacin guzan a jikin hatsin sai ka rike hannunka minti goma sha biyar za ka ji sun yi hanci sun yi tsiri ni na gaya wake za ka nemi wuri mai Eh, wuri inda akwai yashi kawai ko kuma karamin randa da ka ba mutum ka sa waken kai da kanka za ka sa sai a ɗauki abun yana cikin ɗan kwalba karami don za su yi yadda za su cuce ka sai su ce ka zuba a kai sai ka binne kana zubawa kai ka binne minti goma sha biyar kawai za ku ga su kai ya ku fito zai ce maka yanzu in ka yanka kan wannan arzikin ne wannan kuma talauci ne wannan kuma rayuwa ne wannan kuma mutuwa haka zai gaya ma saboda kwaya kudi zai ba kai ma ka ga abun mamaki kai ma ka gama gani a ido to ka kai kan yanzu karin jayi za ka iya bashi ko nawa saboda ka riga ka gani kuma karya ne malacin guza ne yake mai gida idan ka ci hantan guza in har ka ci hantan guza mai gida duk inda ka shiga allah zai kwatar da duk inda ka shiga tuni ba ga guza yanzu kana so ka kashe shi ya fada ruwa shi kenan mai gida gelan guza gelan guza in ka samu bushashe ka daka shi ba ka daka shi ba in yi laushi kullum za ka ɗauki cokali da ka ringa sa baki in ka samu sati ka daka billahi idan jama'a suna zaune a nan yanzu ko manya ko waye idan ka tsaya kai musu iko duka za su gudu za su ruɗe in kai magana da ƙarfin mutum zai ruɗe zai ji tsoro